السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abubuwan نبكي muke تا a yanzu abubuwa ne wanda na fi so da kun gama wannan binciken da muka yi ya kamata ku izina ku tarjama wasu abuwa da suke abin da muka karanta zuwa yaren hausa su san da ya shafi rashin lafiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har aka karu ransa da akwai talibi daya daga cikin ku wanda zai ma iya yi bayani yana bukata wai sha an hada jama'a da yawa ba zai fara ne farko tun da aka gama gazwatul fatihi tun rashin lafiyansa har zuwa lokacin da ana karɓi ransa irin rayuwar da ya sha da irin rashin lafiyan da ya sha da karshe ma kayan sirkinsa ya bayar game da samun abin da zai ci da iyali har ana karɓi ransa sun waɗannan abubuwan ilimin mata mutum ya fito da su da irin rashin lafiyan jikin da ya da irin abin da na fatima ta faɗa da irin waɗannan wasicin da ya bai. a cikin wannan abu a fito da waɗannan ilimin da kuma irin wasu da ake kai ruwa cewa ya yi da kuma da kalmomin da da aisha ta fara ilimi ne wanda ya kunshi taliban ilimin da akwai masu himma na ga abu ne mai soki talibi da dauki alkalami na targe masu wanda ya masa wahala shi zai fada shi ya zama masa sadaka jariya don kar ku rena kanku rena kanku nan ba karamta shankali na sani talibai da ba su kai ku ba a birnin maka su suke rubutu duk abun da su musulmin suke yi za ku ji mala usulmi na karatu da talibai ba su wuce ku ba ba su da yawa mafi yawa yan wasu na zuwa gonsu talibai ne yasiran ya tara su su suka tara wannan ilimin da kuke gani salarwa sun zo nan sun zo yin karatu shi suna mamaki irin haduwa da muke shi sa wani suka zo daga karshe ma su sun ba mu yarda da hutu ba shi ya dauke hoto shi ya mun ishara yi kina cika kai tun su da mamaki yadda muke haduwa amma haduwan nan fi yawa haduwa ne na musa sai taro sun ce taro ne ba amfanin ba yawa taro na amfanin ba yawa domin lokaci yayi inda har yan ƙwaya suna kare abinda suke jina siyasa su mutu a kai kungiyoyin kasan waje su difa su ba da kudi su fada abin da suke so radio yan tariku su hada kai sai da za su kare wannan akidan su na batila yan shi'a suna da tsarin da su bangin dalilin da mutum wanda Allah ya santa da shi suna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya san tsare shi ne rayuwarsa ba ringa sakaici bai bar wani gudunmuwa ba a cikin rayuwarsa ku san wannan sunan da muke faɗa ba jan baki ba ne ko wani duk abin da mutum ka ce kai dan suna shi kenan zaka shiga aljanna Allah yana da wani abu ku sani duk duniyar su hadu su ce kai mutum kirki na daga ka wallahi a wurin Allah ba haka yake ba tashin kiyama zaka sha mamaki kowa ga inda yake sama ne kama ba a wurin Allah ba haka yake ba shi yasa kawo kowa kuma doke ka mutum banza ne amma wurin Allah Allah ya kalli zuciyanka na Allah kake yi shi za ka gani Allah ya saka aljanna kowa kuma yana kallon ka ba inda ke ne ba ilimin Allah daban ne sai zaka yi abu ka yi dan zakin sa shi wannan sakacin da kuke bai zai kyau ba in dai har masu rubuce rubucen Hausa za a gan kowa ya rubuta abubuwa me yasa ku ba ku da himma yin waɗannan abubuwan nan kuma lokaci tafiya yake yi kai kai kokar kai ga kwada shi kun nan gaba sai ka ga kai ba ka saba zan tuna lokacin da muka fara nan ga bawan nan na sarki yake shi mu tashi muna neman wanda zai targewa ta yin shi mun ba su ba mu ba suke targe mana littafi amma yanzu yau da gobe mun muna yin kayan mu me yasa ba ku yin kokari ku yi zuciya shi mutum ka tambaye shi kaso ne ma abin da zai ci ne ma abin da zai sha wannan ba dalili ba ne ba dalili ba ne ka ga abubuwan da na ce ku rubuta wai sai yan wani suka kawo na na muta'an jiya amma shi ma ba sa kwamfuta ba ban san abin da aka yi ba amma ya kamata abubuwan da muka karanta na rayuwar manzo Allah kusa da zai bar duniyar nan abu ne mai muhimmi jiddan na so a daya daga cikin ku ko mutum biyu su yi ni bana bukata kungiyar ku daga baya zan sake sa kungiya ina sa ku ne a ganin wayan su sun halu sai su ware mutum biyu uku a a rubuta mu haɗu mu yi tun da su ba su lokaci shi ka fita su sa mutum biyu uku ku je ku rubuta muna so da koyar rubuta nasa ibaya ko bai iya ba sha gyara masa wannan shi amma ku ba ku da lokaci wala ya zal qawm yata'akhirun hatta yu'akhiru Allah kullum mutum zai ce bashi da lokaci bashi da komai zai ringa jinkiri da alheri har lokaci Allah ya sashi a cikin masu jinkiri na ga ku daina waɗannan abubuwan nan Allah ubangiji sa mu dace bi munasaba zan ga muku jiya na hana duk kowane hutuba yi magana dan Kano na irin abubuwan da aka yi kufawan bai su tashi a sakiya ranar ko yana kallon su zo su kone masallaci su sata generator har yanzu ba gan janaraitan babba a doki karama hada da motoci a kone ko yana kallon su ba wanda ya yi difa a kansu shi dai yara guda goma rannan su suka kore su sun kai dubu amma ranar talata ko na saura na sanar da majalisai a je a taimake waɗannan yaran a cikin wani shi mutum ka gan ya buwa da shi zarajin karshe muna sallah na sai mu shi mutum na kaso ya bude wayansa kan kallon an ce mu hadu a can an ce mu hadu a kofa wan mai shi ba zai je na kasuwa an ce mu hadu kofa wan mai duk jama'a suna ji abin da ke ba to ba munafiki a duniyar nan wanda kaulin sa shi aikin sa in ka ga uban munafiki shine kullum mutum harshen sa ya faɗa maganganu amma baya yake da shi lokacin da suka hadu a can in da ƴan kwaya da ƴan shiya su hadu da takace mutane su zo su kone maku masallaci shi dai ya dai ya dai mangana ana ta ya dama gano, dan ma wannan shine asara da tabewa wallahi ba na tunan wani malami zai ce da ku karka kara jinin karka kara mutunci ku ka saya kana wasa duk majalisai na ba wanda ya san dan wansa ma wani majalisi suka ga malami na wannan wani yana wannan ba wanda ya san wannan wallahi billahi lazim Allah wallahi halin da muke cikin yan siyasa 'yan tarika da 'yan shiya sun bude sun gangini wanda suke da rayuwa lokacin da rimi ke mulki da suka hada kai wata nan suka hadu a kofar gidan sarki mutane sun kai dubu da suka tashi suka fuskanci ofis suke ta kone-kone sun je masu kone rimi bayana to in kuna shuru wata nan sun tashi yan shi zan su fito da yawa shi ce wannan dan gidan wannan dan gidan izala ne shi shiga su yanka ka kamar abu kuma kuna tsammanin wannan state ko yan sanda ko fare za su kare ku wallahi ba za su yi ba ku rubuta ku aji inda suna kone masallaci sau daya sau biyu sau uku wata na za ga an taro don wannan ranar goma suka hadu da rijiyar lemu suka zo suka kone shi a nan sun kone sun gani abin da ya faru to suna nan wata na zan ta cikin kamar cikin rimin nan su fita duk gidan da aka ce ka gidan dan izana shi a shigo kana na za a yanka ka wannan yana zuwa ne suna gan ba wani ke taka su don gwamnati ba zai masa komai ba yan sanda ba su masa komai ba amma yanzu ku kare mutuncin ku ko ku daina wannan akida amma wallahi na sai kamun bisa za yi nan gaba inda ba ku kare kanku ba da na haka suka fita titi suka je suka kone wani bala bala na dukiya nan, ka hada shi da kuka ka kunna shi ba abin da ya faru to tunda suna jin izza da yawan su suna haduwa da yan shi'a wata na cikin gari kawai za a ga sun fita da bakansu da komai wannan gidan zan izala na cike eh, a fito da shi haka za ma dama kuna gidan ku kuna shiru za ku gani ku rubuta ko bayan mutuwar za ku gani wannan addinin musulunci baya son rubu kare kanka kare mutuncin ka mun ga yan sanda mun ga gurin mun ga kowa kowai kare mutuncin sa mun ba ce ku dauki dauka annunku ba amma ba dalilin da ya samu ce zai same ka masallaci ya dauki maka generator ya kone maka masallaci kana kallon sa ce ka zo kai kana tambayi malami ya zai ban gane ba wallahi mutum lokacin da yake kare kansa wannan abu wallahi ya mutu ya huta da man duniya wallahi manzo Allah yake shahidi ne in sun zai kare kansa in ba rayuwa kuke kun gani Najeriya wallahi ni na makurin suwa wadannan abin da suka yi a tsakiyar rana ba wanda ya tanka su kuma mun nemi majalisi masu kare da fashe wani bar kasuwar sa zo miki biyar koma ce su mutu izma naji suna ta yawo suna faɗa ai wannan masallacin da aka kone su malamai sun je sun karbi kuɗi za su yi fanci to sun fara wannan kuma su fara yadawa su rikice talibai kan ne wani malam ya iya karbo kudi zai fanci ya karbo miliyan da ma bashi da Allah ba to amma irin waɗannan abubuwan murjifu na fil madinati za lashe mamaki Allah ni dai na ga musulmi na inda aka yi lokacin da suka haɗu a gabana na can kabara suka haɗu aka haɗu suka tashi to nan gaba suna ganin sun kore wani masallaci sun jefe wani masallaci shiru suke wata mai suka kafin sun fita ya yi afta ya ke yan izala wanda gidan waye dan gidan izala ne saboda lokacin siyasa suke lokacin sojoji ba ya ce wannan ba sun gai sun ke mutane an kore an sata janareta har yanzu wasu dawo da generator ba wanda suka yi wannan aikin suna tafiya ba wanda ya ce musu ufi jiya ma suna babur suna ce da yan almajirin za ku gani mun ce da majalisai su masu zo su kare wurin ila ya tsira haka suke gaya limamu za ku gani saboda sun san fadar ba wani zai kare su state ba wani zai kare su yan sanda sun kama wani suka ce aka dakata ce ka sauka da su ko mu kone wurin wannan duk ishara ce kuma yan shiya na ciki ka sauka talamu sakonin gaya kuma ko ciki sauraka wanda na ba su ba su na yawa shine karshe wanda ba su yi ba kuma su fasa zamu canja ba wasu mun tashi wanda suka yi za a sa su a sa kwamfuta a sa kuɗi ko zai su zo su buga kwamfuta su kawo a da wanda zai gyara shi mu ci gaba da bugu wanda kuma yi ba kai ka ce zaka yi wannan rubutu ban gane hada shi ba ni hada shi wata nawa kenan to ina masu kuma wanda ya shafi na muta'a ina suke to na gamba wanda mashirikin Ibrahim Ibrahim ba dalili ba ku bai Ibrahim ba ku san kowa Ibrahim ba shi sa bai kamata ku bai Ibrahim ba cin rani ne shi shafi sati biyu ma bai ba yanzu kuma duk kullum shi ya kama uzun da dole ka ba amma ban so dai ku dauki sun fada cewa kana rubuta amma duk ai kwamitin ba kowa ne ya rubuta wani abu ba wani ya haɗu ne bakinsa a ya a rubuta shi baya ciki amma da aka ba kwamitin dubu ishirin a kyara raba wallahi kuwa shani keke da keke wallahi don ma sa suna na ciki amma hadu aka ya ce wane da wani su rubuta shi na cika baka asiban nasu in sura kuma iya tura amana wa hum la yasamu sai ina zan tashi mun karanta abin da ya shafi na zai ina zan tashi karshe a kan babi na ai ba na kuma zan tashi kan babi in kan za na bi sallallahu alaihi wasallam ba mu shiga wannan wurin ba bayan babu mai babu mutlakan wanda bai ko bai kawo kaidi ba mm. hadis kabisa ko eh? a'a ah, ah, ba hadis kabisa da salatu fiyan an shi ba so بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد لمرض توفي فيه أسبغ لإيه؟ to lalle kun yi nan da alhamdulillah kuma kun ji yadda an nuna cewa sahabi ba mala'ikun ba ba kanin jibril a cikin hukumin tayi manzan yana da mutum a masna sa'a kuma manzan da kira sunan kowa ba kuma ya hau min bani ina da cikin hikima manzan ya ce ne an kai masa labarin wanda suka ce amma ya hau min bani ce ma ba alqawm yaya wai su mutanen suna sa'anin wani na nada wanda kuma ya cancanta kuna sa'anin kira suna mutum karara ba ya kai hikiman da'awa ko ma waye shi ko ma waye shi ya mutu ba a kira sa lance shi ko a zage shi ba a cika jini wanda suke wannan rashin hikima yake cewa hadathana asbab kala akhbarani ibn wahab kala akhbarani amr an ibn shihab وأن ابن أبي حبيب عن أبي خير عن سنان عن سنان شيء أنه قال له متى هاجرت أن تمريش يوشي كاي هجرة تندي كام مسلمتا يوشي كاي هجرة أنا تمريشي سنان شيء قال خرجنا من اليمن yace ni na fito daga yaman muhajiri muna daga cikin mun tashi da yawa mun fuskanci alhali kal muhajiri an kaushi na kira ne jan muzakar salim muhajirin wanne ya kaushi ne bai ce al ba saboda hali kaunihi muhajiri mun kasance masu hijira ne shi sai na ci wannan suna fakadin na jufa shi muka je wurin da ake kira jufa mun je wurin da ake kira jufa jufa shine ne ya wajen da ake karba ake daukan harami na mutanen afirka a yanzu ruwaci ne fa akbara rakib shi muka gan aire masu hawa sun surge madina fa kuntu lau khabar fa na ce muna neman labari a gare ku da fa'ana na nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu hamsin yanzu mun binne manzo Allah ko na biyar kenan shine abin da suke faɗa kuntu shi na ce hal sami tafi to qadr shay'an shi waɗannan wafdu ya aka tambaye shi sana'aji yanzu shin ka ji wani abu wanda manzo Allah layi magana kan dare lailatul qadr ƙara na yace eh akhbarani bilal yace bilal ya ban labar al muazzin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam muazzin manzo Allah annahu fi sabr fi fi fi ashir awahir ya ce goma na bakwai na goman karshe ya kasance 27 kenan ya ce wannan na ji bilal ya ce manzan sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi dado bakwai na goma karshe ya zama 27 kenan daren 27 a wannan lokacin Allah ya ba mu wafaka wannan ranakun da manzan sallallahu alaihi wasallam ke kodata da mu Allah ya sa da Ramadan ya kamu kagan Rajab ya tsaya Allah ya kai mu wajen Ramadan kuma Allah ubangi sa mu samu dacewa da ibadan da ya dace a wannan dara to yake cewa wannan shine ina daga cikin babin da ya yi magana kan abin da ya shafi abin nan mutuwa manzo Allah wannan lokacin waɗannan da suka so su tafi za a kira su tabi'ai ne ba za a kira su sahabai ba ba manzo Allah ba sun imani wannan za ki su tabi'i manyan manyan tabi'ai Allah ya sa mu dace babu kam gaza nabi sallallahu alaihi wasallam to kai wanda ya shigo yanzu nan na yaron nan da ya shigo yanzu makaran tsaya kai da wancan wannan guda biyu ku hadu zan ba ku aiki kuma sati hudu na ba ku ko ku hadu ko ka ku hadu tun wajen da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin nan farkon rashin lafiyarsa zuwa mutuwan zan haddada muku shi ku tarjuma shi da hausa ta uku na ba ku sauran zan ba yawa wanda bai yi ba karan shi ne tafiyar sai tafi can to yake cewa hadathana abdullahi ibn raja hadathana isra'il ana abi ishaq qala sa'atu zaida ibn arkam radiyallahu anhu kam zauta ma rasul sallallahu alaihi wasallam yaki nawa ne kai tare da shugaban talikai kala sabata ashara su su guda goma sha bakwai kuntu kan ga zana ji sallallahu alaihi wasallam to yakin ne manzo Allah yi shi kadai ya ko ba ka ciki kala tisa ta asha sha tara gan shi sahabi guda biyu ne ko guda uku ne kawai bai samu haduwa da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba masu tsirara ba masu duk wajen da ake dubu shi kaga ya gudu shi yawan yi waya ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza mai kiyaye shi hadathana ahmad bin hasan hadathana ahmad bin muhammad bin hanbal shi dan imam ahmad babban malami ne da wanda ake kira ahmad shi ya ce hadathana ahmad bin muhammad bin hanbal shi ne yana da imam ahmad yana da da wanda shi ma sunansa ahmad ina muhsana to hadathana Abdullahi bin raja hmm. hadathana isra'il an al-ishaq حدثنا براء رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة عشر شيناتي ناي so nawa kenan a can bara ake fada wannan amma wancan zaid ne ibn arkam shi bara dan madina ne ya ce ni ma na yi tare da manzo Allah gazuwa goma sha biyar ana fada ne sahabi ko yana fada adadin sa ya fada nasa ne wanda ya musharaka da manzo Allah amma bai yana fada abin da ya shafi adabi na manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi hadathani Ahmad ibn Hasan hadathana Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Imam Ahmad kenan shi yana da dashi kuma ba dama ne a waje hadisi ibn Hanbal ibn Hilal hadathana Mu'tamar kaga ina daga cikin hadisin kadan wanda Imam Buhari ya rawaito wajen Imam Ahmad hadisan da ba su wuce hadisi biyar ko goma ba wanda ya rawaito wajen Imam Ahmad na manta ko na wani حدثنا مؤتمر بن سليمان عن كهمش عن كهمش عن ابن بريدة عن أبيه قال غزا مع رسول صلى الله عليه وسلم ستة عشر غزوة ستة عشر غزوة دي دي goma sha tara ko goma sha shida na yi da su kadin zance bureda ya rawaito wajen bureda ya rawaito wajen babansa shi na fada adadin yakin da yi tare da manzo duk waɗannan suna kai hari ne su faɗa adadin abubuwan da suka yakin da suka yi tare da manzo Allah sallallahu alaihi a yaki wannan ina da kyau ko ya gane waɗannan yakin zai koma littattafan da aka yi na yaki zai zaro waɗannan sunayen yakin da wuraren da aka sha gugurmaya da manzo Allah sallallahu alaihi kai koma baya a wannan zai gane duk yakin nan Buhari ya yi ishara kansu wanda manzo Allah ya tashi ya tafi da kansa ina da kyau sha a tsara sunayen da yakin da aka yi da irin abubuwan da aka yi to su gazuwa su hune gazuwa su tabu gazuwa na wanda ya je amma da kansa ya tura mutane suka tafi da irin yarkokin da ya yi da karshen yakinsa yana da amfani salibin ilimi mu rubuta 'ya'yan da jikokin mu su gane ya fi mana mu zauna muna kallo kuma ana juya hankalin talibai ilimi ya ce bismillahir rahmanir rahim sabon babu kenan ko nisa kenan a cikin muhari kitabu tafsir qur'an eh wadannan abin da buhari ya kawo kenan tafsirin da aka samu a bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara qur'an ba yawa ya fassara qur'an ba yawa wadannan zai koro maka saboda su sahabbai larabawa ne inda qur'ani ya soka sun fanci me yake cewa da akwai wani suraren shi da manzo Allah ce da su sallallahu alaihi wasallam wannan tafsirin shine asalin kalmomin manzon Allah cewa Allah ya ce kaza in ba fahimta ba ko ku daina kaza ko daina kaza shine hadisi shine hadisi da'ima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko Allah yake isarwa mokif tafsir manzala yana da mokif hadis manzala yana da mokif wa uku game da wahayin Allah Qur'ani Allah yakan faɗa abu a cikin Qur'an mujmal mangar bayan za a gane shi shi manzo Allah ya fassara mana shi ba iyaka a cikin Qur'ani yanzu zamu samu irin sa manzo Allah Allah ya faɗa cewa bu kaza amma ni da kai atta su sai na bakar da arabiyan su ba ya su shi da manzo Allah zai warware wannan dunkulen saboda Qur'ani na kawo abu na dunkule to a jisi manzo Allah sake kenan ko kuwa hadisi manzala zai zo taki abinda Qur'an ya faɗa an fahimce shi warwara amma hadisi manzala zai zai karfafa shi guri bayan sa wannan ake rage aka aji fa hadisi guda nawa kenan guda biyu to akwai hadisi manzala ba taki ba ba tafsiri ba mutlaka wanda Allah yake bashi shi mai faɗa irin abubuwan da ya kamata musulmi su wannan kuma shi ma wahayi ne saboda fa hadisi kashi nawa kenan uku wanda zai fasar mujmal ku yi takidi ku yi kawo mangar mustaqilla wanda kuma wannan kaɗan ne wannan kaɗan ne ya ce a bari kaza a yi kaza wanda shi cikin wani shawar ko wani yaki wannan dukkan kuma wahayi ne to nan dan ta ne bai more ba ya zai ce su bada wannan baki daya amma shi hau turmi ya ce alif lamin alif allah wa alam bi muradi zalika kitab shi na fassara yaren sa fa katu baki ina fassara sa amma yace kar kara amfani da tafsir manzo Allah saboda wannan kara ne amma shi zai fassara to ki dalili zaka fassara wannan abu ai tafsirin shi na jisu mafi yawa duk karsukan da muka yi a baya in ka lura diyakin da aka yi shi ga manzo Allah yake ce ke yin umarni da Allah ya bashi Allah ne ya ce ayyajahidul kuffar wa munafiqin duk wanda Allah yake yake su yaki yake yi to abubuwan da yake yakin nan ake tsoko irin mu'amalan da yake yi shine duk abin da manzo Allah yake yi aikace shine abin da Qur'ani ya bada umarni to kai ka ce duk wannan tasuniya ne amma kai ka hau min bari ka fassara Qur'ani kuma ka nuna yadda za a yi rukuni ka ce Qur'anin fa ga yadda ya ce a yi rukuni kai ka fassara shi wai manzo Allah ba shi da mai fassara Qur'ani kuma yanzu ka tambayi dan tasiri ne ta kaka mutum za a yarda cewa musulmi ne ka duba qur'ani baki daya ba wajen da qur'ani ya tinka ce mutum ya ce la ilaha illallah ya faɗa haka ya shiga musulmi to yanzu muna da arna ta kaka za shiga musulunci kawai zai alwala in kuma ka ce ce la ilaha illallah to ina ka sami cikin qur'ani cewa kace ce ya ne umirtu an ukatila nasa hatta yashhadu wannan a cikin qur'ani yake ko a cikin hadisi kai dan ta zina ka ce wani ba musulmi kadi na sai shiga musulunci mu ce da mu to irin waɗannan waɗannan addini manzana sallallahu alaihi wasallam ya bari labari addini zai rarrabu amma ba umarni ba na ga wasu malamai suka kafa hujjar cewa dole ya rarrabu manzana ya ce rarrabu a manzana yana ba mu labari ne mu buje shi bai ce mu shiga ciki ba duk jahilin da kuke ga yana cewa dole a rarrabu don manzana ya ce rarrabu ka san jahili ne manzo Allah yana ci kaga wannan abun ba ke kun sance shi bai ce wai tun da ya bani labara abu eh min babu tahzir ne ya ce al'umma ta zasu rabu 73 to yana nufi ku rarabun ba ne shi daga baya ya ce kwaya ɗaya ne su ne daidai sai ka ba da rika kafa hujjar rarrabuwanka ina maka labarin don ka nisance shi to mun shiga cikin shi qur'ani baki ɗaya za a bi manzala wurare a sati zai yi tafsir sauran sahabi sun gane shi da mun fara kina ne sa mu gane yace tafsir Qur'an shine ke cewa ina daga cikin abin da ya fassara fassara shine a cikin Fatiha yace Ar-Rahman to manzo Allah yace da su ismani min rahma sunaye ne daga cikin rahma Ar-Rahim in ka ce rahim wa rahim ala wazin dai kun gan rahim wa rahim wannan kalmar da ake yi yanzu buhari ne ke so fassara maka cewa rahmanu rahim na manzala yake da isman mina rahma suna guda biyu ne amma wannan luga arabiyan da ake kawo buhari ke kawo ban ga manzala ban ba amma cewa rahman rahim suna sunayen Allah ne mangar manza Allah ne ar-rahman ar-rahim suna yin manza Allah ne a ya sunaye Allah rahman ar-rahim Allah wazan fa'il sifat abin nan shi ke cewa har ke cewa ar-rahim eh, ar-rahim da warahim bi ma'ana wahid ya ce kan zo rahim ikan zo Allah wazan fa'il ikan zo rahim ka zama Allah wazan fa'al bi ma'ana wahid ma'anansa ɗaya ne kal alim kamar mai sani wal alimu da bai sani kuma wani alim sifat mushabaha ne alim ismu fa'il yace manansa daya ne buhari ba bararabe bane shi sa an masa tak cewa ba manansa daya bane shi ya fassara ne cewa manansa shine masu luga sun ce lalla rahim ikan zama sifat mubalaga ina fata an gane ya fi karfi rahim inda an sa yawo aka ce rahim ya fi sunan fahir ar-rahim kalmata rahim ismu fa'il ne amma rahim sifat mushabaha mai yawan rahma shi mai yawan rahama shi ake kira rahim sifat mushabaha kama al'azim al'alim ya fi karfi a ce alim alim suna ne amma al'alim sifat mushabaha ne akwai dan ziyada na mubalaga ko da duk suna daga cikin mubalaga amma wannan ya fi mubalaga an ci gyara buhari kan wannan mu muna tare da su to shi yake babu magiya fi fatiha fi kitab akwai abubuwan da manzan Allah faɗa fatiha fi kitab wanda shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira fatiha fatiha yace fatiha ta kitab wa sumiyat ummul kitab wannan magana har yanzu magana buhari ne an ce ummul kitab ne annahu yubda bi kitabatiha shi ake fara rubutawa fi masahib wannan ijtihadin buhari ne ba manzan Allah ne faɗa ba wa yu'da bi qira'ati fi salat shi ake farawa karatu a cikin sallah duk wannan ijtihadin sa ne ba na bangar manzo Allah ba amma jisa Abu Dauda ya faɗa matsayin menene umar kitabu wanda an karanta Abu Dauda an manta yanzu mun ce su shi shi wali kawo ma abin da aka karanta za a bashi mota ba zai iya ba menene da aka ce fatiha me manzo Allah ya faɗa akan fatiha na mun karanta shi to yanzu ga kalmomi da sahabai suka sunta na cikin fatiha da Allah yake ce maliki yawmiddin shi ce kalmatu din jaza sakamako fi khair wa shar in aka ce addini shine sakamako shi aka ce maliki yawmiddin aka ce wa maliki yawmiddin sarkin da shi ne zai sakawa komai ranan da ba wanda zai iya sakawa shi shi duk wanda Allah ya bashi ya yi iman da lahira to labudda za a ayyukan shirin sai na rigewa amma duk mutum da yake kwankwanto lahira shi gigin shirin sai fi alherinsa domin kwanci ke mangana gaban abokaninsa yake ta kare ya da mutane dariya inda yana da hankali tuna ya san cewa na kalmomi da ke faza a samu shi ga amma mutum da bashi da wannan tunanin shi zama duk ko me zai iya zai iya yi ba wannan shi na tsara sai tabewa kashi yake cewa addin jaza'an fi khair in kana sakamako alheri za sa wa shar shi duka shi yace yace wani malamin da ake kira bi ubaida ya ce kama tadinu tudan wannan ba ba bane wannan ba kalma jisi matal ne kar daga yau ku ce wannan manzan ne ce kama tadinu tudan wannan gar manzan bane bangaren amsila ne na bi ubaida yake kama tadinu sudan masal ne na larabawa in ka riga ka in ka ci bashi to daidai da abin da ka ci shi za sa kama eh daidai da ka ci bashi za sa kama shi sa wangarawa ma suna da karin magana suna ce Allah baya cin bashi amma na biyan bashi Allah baya cin bashi amma na biyan bashi ka gane wannan liman kuwa Allah baya cin bashi amma na biyan bashi wanda magana ce masal kamar irin waɗannan kaga mutum duk abin da ka sata na kayan mutane hmm. ko ka shiga hakkin mutane kaga ba wanda zai saka wanda ya yi wannan shi Allah hmm. na ba ta ka gane shi ba shi aka yawa ba amma zai saka ma wanda aka masa hmm. ban gane ba na fahimta ga wanda i ga ga wanda a'a shi Allah ba shi ne yayi wannan ba amma shi zai saka amma shi zai saka wa na fara ka gane har ba gane ba eh? ma'ana shi baya shiga cikin wannan misali mm. mutum ne ya ci bashi a nan duniya makarara mm. ya hawala ya zage zage biya bai samu ba iya niyansa Kwanu shinkafa ya ci bai samu ba halin da muke ciki shi ya mutu yana da wannan niyan to tashin kiyama Allah dai cewa na bashi ne to amma Allah zai gina akan niyansa shi biya wancan da aka bin bashin yace kai shiga janna na karma wannan wancan kuma ya fi masa Allah dai cewa na bashi ne mm, ya yi daidai kan magana ka gane zance kuwa ba daidai muke zuwa su fahimce shi ka gane wannan shi na fi nufi to laraba kuma sun ke kamata jini sudan abin da bashin da kaci shi za ta kama wa kana mujahid bidin ya ce malik shi ne bi hisab za maka lissafi daban sakamako daban lissafi san tambayi ka daki daki da kai ka bi ka shi ya fi shari a tashin kiyama e akwai lokacin da Allah da bawansa kawai Allah zai tuna masa ka kaza yi kiyama da kai ka kadan na sani ranan kaza an yi zina ka kalli matan kaza ka yi ba kaza ka yi nanima kaza shi ka itirafi ina gama tambayan ka cece to shi kenan yau za a yin sakamako wannan shine hadari amma lokacin da ya ce to za an fi maka tunda an fi maka shiri a duniya to an fi maka yau to kai kana tsaye ka tabbatar dan ajana ne kuma wannan tambayan nan baya wuce miki biyar Allah ya gama da kowa ko ya sai matsayinsa to wannan shine hisab shi sa manzo Allah ya ce kaga man nukusha uzi wanda kaga an dade Allah yana tambayan sa kaza to karshen sa za mu za samu wannan shi ke da bani hisab a madini za a saka masa a saka ma masu wanda suka aiki al-muhassabin yace al-muhassabin sune wanda wanda za masa lissafi alheri da sharri za masa lissafi a tashin kiyama Allah ya sa ranar nan mu samu cikin masu rabota Allah ya saka mu a cikin masu rabota to duk waɗannan asar ne da ke tabi'ai ke fassara maka yadda aka samu na wani su daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ga hadisin da zai kawo maka ke cewa na حدثنا مسدد na يحيى عن شعبة قال حدثنا حبيب ابن عبد الرحمن بن حفص بن عاصم عن ابي سعيد بن معلى قال كنت اصلي في المسجد شي سعيد بن معلى yace na kasanta ina sallah masallaci fada ani rasulullah sallallahu alaihi kira ni kuma alhal na cikin sallah wallam ban ci masa komai ba ina cikin wani sallah fa kuti ya rasulullah bayan ya gama sallah ya zo wajen manzo Allah shi manzo Allah in kuntu usalli na kasance ina sallan lokacin da kake kira na ba hamsa kira ba fa qala shi manzo Allah ce allam yaqul Allah istajibu lillahi wa lirasul idza da'akum yace don me ka ci gaba da ka baka ji Allah yake ce ko hamsa kira Allah da manzonsa ko kana cikin sallan manzo Allah ya kira ka ka aje sallan ka je ku gane wannan matsayin ba mm. na'am ku gane wannan magana sallah farilla ne ko nafila tashi wannan sallar farilla ne ko nafila kake yi in dai manzo Allah ya kiran ka dole ka aje sallar shi kace to matsayin manzo Allah ke wannan gaya ban ga dalilin zan zo in hada mangana da wani wali ne wani ya nada ba zai yi ba ligima mu da al'umma ke ko shekaran jamu hada wajen yan sanda abin da yan tarika suka suke ta wahala ke cewa akwai waliyansu gara ka tagi iyayensu ka zage wane ka kama sunan iyayen ka zaga ya fi ka zage waliyin su ni kuma na gani ba in sashi ban duk talibin ilimi wanda ya karatu ba na kuma wani zai kama shiwu tijani sunansa ko shiwu abu kadir mm. illa ce shi zage shi ba na kuma shi dai akwai ba za a ba akwai yan masu tarafi amma shara mutunci mai hana wannan kowane irin mutum ne ya mutu to bai kamata ka kira sunansa ka zaga kowaye ne to amma ba zagi ba ne yayin da nake cewa aqidan ne ya saba qur'ani ya saba wannan shine rigimar mai su amma duk talibin ilimin da kaga ya kira sunan mutum ina zaza, to lalle ku tabbatar ba talibin ilimi kowaye shi ba zagi ba wannan ba ne. kuma ba dalilin da yace ni ka kira sunan malaman wanda na yarda da akidan suka zaga a lokacin mawalidinka bayan mawalidinka amma naka banza ne amma wani ya kuskure ya faɗa suna wanda ka zo ka doki doka annunka ka yi wannan to kaddara yi wannan wanda ya faɗa ya faɗa wannan kuma wace dalili kamar ba hukuma jiya kama mutum a kashe shi ko a kone gidan sa yi ne nuna kai kana da kai za a yi wannan ba zai yi ba to amma na gira wani gari ne hanya aka biyo yanzu a koma kamar afirka ta kuma wanda yake da karfi shi ke da hukuma wannan kuma ba daidai ba ne ina gaya maku ne ba daidai ba mutum kira suna wanda ya mutu izaka ba jini ba ne kuma waye shi amma za ka kira abin nan aiki mutum ka ce ba daidai ba ne shi ne mai ahalar ya ce wanda ya alwala ka bi wanda ya alwala wanda ya yi sallah bai alwala ba a ganganci shi da ne ko wa ka ko ya shiga ciki wanda bai yi ba haka ne yake wanda ya ce wani wali ina magana da Allah kawai wala kare ki eh, duk wali a karkashin sahabi mai yake mm. eh, barantana amana magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu na sallan farilla kai kana sallan farilla manzo Allah ya kira ka cika hamsa kira ma sai manzo Allah ya kai haka dan girma la duniyar nan ahada wanda manzo Allah sallafa farilla mm. rukuni biyu kenan amma ba dama manzo Allah kira ka kana sallah shi ka daina annan zaka gin matsayin manzo Allah duniya annan zaka gin manzo Allah matsayin sa lahira ko kana cikin rukuyi ne ko sujada tilas manzo Allah kira ka ka amsa kira ka aje sallah ka tafi a gaba Allah kake amma Allah bai ba manzo Allah wannan dama to wannan shine ba za a daidaita da waɗannan mutanen ba na'am malam kamar su mutanen kamar irin zaman kasuwa da gona sai ga mutum zai kira malamin ka ringa zagin shi ko ringa harbata shi kuma zuciyar ka irin ranka zai faci shi ne sakamako ga yamu eh, na ji ranka ya baci shi ne zai iya ramawa shi ma zagi malamin abu zai iya ramawa ba kai rama tunda shi wancan malaminsa mala'ika jibril ne yake kare shi kai kuma malamin ka dan kwalo ne dan mai daga kalangu ne saboda haka kaka bar da zagi malamin ka saboda kai kana ji tsoron Allah malamin ka dan kwaya ne don zaka kare shi shi malamin sa malaika ne yake kare shi kai kuma malamin ka ba koyi mana wurin ka zai zaga eh saboda haka ba dama ka kare malamin ka malamin ka da dan kwaya duk dai suke na fata ka gane lokacin da yake zagi malamin sa shi kai shiru ai ramawa ake wata da wa wai ke ramawa wallahi tambaya masu da ba sarkin yake an tambaye wannan ba iyaka shi zo tambaye har ki bugun waya an zagi malam ya zan yi kai komai so malam ka dan kwaya ne ba shi wani amfani eh amma ka zagi malamin sa zai koya ma hankali duk wani abu bane kam da almajirin mu ba mahabba ba soyayya ba tausayi talibi ya ji malamin sa malamin sa ne malami kuma bai ja albinsa a jika ba soyayya ba kauna wannan shi ke kawo nan da akwai alaka na ingantaka da soyayya ba za a samu wannan ba su kuma bin makauniya suke wajen da muka haɗu akwai manya-manyan malamai amma da 'ya'yan shehunai suka zo su suka yi yaran bai kai shekara goma sha shekara ishirin da wani abu shi zai yi magana amma manyan suna zaune dan malamin su ne muna kallo mamuci zai zo koya maka hadisi koya maka qur'ani wanda ban da wannan kafin da muke yi da yanzu bakin cikin da kuke ciki Allah ka wani sai ban da hadisin da ake koya maka da sunnan da ake yi wallahi da mutum na kana na yanzu shi kansa yace shi ma Allah ne ya rikice akwai wanda ya ka wannan wanda yake koya maka wannan akidan kuna tare da shi amma shi ba komai bana hunka shi ka da ka yafi da yanzu ba wannan da'awar salafiyyar da ake magana da'awa addinin da ake yi kana Kano na yarinya yanzu makaranta mata mata ne yanzu alai shahara ya je wajen ziyara a nan makaranta wajen makarantar mata na pompo yarinya ta ce jiya sun tafa da manzan Allah a gaban alai shahara ke wannan hukunci an kira wata za mata bura ya ce babansa ne koya mata to shi ka duba nasi shin manzan Allah yana rayuwa ma ya mika hannu ya yi mu baya da mace to anan baka anan tana nan tana secondary tana fadar sun tafa da manzan Allah jiya to irin wace irin rayuwa ne sun kunta samu shirya mun mu ne banza a gunku kaga yanzu ka ga kowane masallaci hankali kowa tashi shi wai murjifuna suna yadawa wai su malamai sun ji sun karbi kuɗi shine wannan gwamnati shine gwamnatin banza ha kawai a ji a karbi kuɗi wanda ba yi hukumci ba ba ma kama wanda a ce wa ka karbi kuɗi za a zai fanci to an faɗa haka she fi qulubihim mara sai sai ai malamai na sun lalace ka ji mana ka aikin ka malamin da ya karba akwai lahira fanci wani malami ne shi in ba hukumar hukumar maukata ba kawai ka je ka can kwana masallaci kai dauke kudi dunkure ba malami daya ita ka je ka yi fanci shi ya gina masallacin ne amma na tuhuma ce wani malami ji aka buguwa na tuhuma ce ta Allah ya isa ko ya karba dai ni ban ce ku tabbatar ku kuna da dalili kuna tuhuma ce wani malami to wannan kika tada su wani mutane ne akwai zuciyarsa akwai cuta shi fiye da haka su ba da kowane ma aka ne musu yi ba ba ci su su ba da wannan haka sha karya gwiwa matasa sai zaki na fata an gane ike cewa yake kuntu usalli fi masjid ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam uji ya kabe hamsa ma ya kabe ashe bai san cewa za ka ci wanda matsayi da Allah ku duba ta annan ne za ku gan cewa ba abin da zai kai ka matsayi duk ba abin wani wakan da zai nuna maka matsayin manzon Allah ba ji shi ba kowa irin waka shi da yi garadin wakan nan shi mai gashi nan ya ce inni kuntu usalli fa qala lam yakul lam yakul Allah manzon Allah kafa masa dalili daɗi istayibu lillahi wa lirasul a cikin nan kira ma a zahir ayan haka yake manzo Allah ya fassara maka an kira maka hamsa an kira maka hamsa yanda ayan ya za bar shi zahiri manzo ya kiran sa yayi kiran nan in ka ji Allah ya ce ya ayyuhal allazina amanu taqullaha haqqa tuqatih duk kira Allah ne to manzo Allah kuma ya kira ka hamsa kuma ka shefe da shi la u'allimannaka suratu min a'zam sura fil qur'an shin ba zan koya muku ba abin da yafi girma a cikin qur'ani suran da yafi kowane suran girma sura daban aya daban suran da yafi kowane suran girma shaki kuru maku yanzu wanda ku rike ba suran da yake fatiha to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin kwadayin sa ne na sai koyar sahabi bai yanzu ya kiro shi yace kai suratul fatiha yafi a'a sahabin ba zai ji yadda shi man Allah ya kawo masa isfam shin in koya maka sura mai fi kowane sura a girma a cikin shi ka gaisa sahabi yana da kwaɗayi. Mm. ina da cikin usulubi na koyarwa man Allah sallallahu alaihi wasallam shi sahabi yana tunani wace irin sura ne shi man Allah ya faɗa masa kawo da kai tali shi tukun shi ya ce kabla an nakhruju min masjid kafin mu fita masallaci na koya ma ma akhadha bi yadi duwa mai rahama mm. sahabin nan tun da an ja masa kunne sai laifi an kira shi bai hamsa ba mm. manzala bai zage shi ba bai ce masa komai ba bai ce ka kafir da ba ya ce ai gashi in Allah ya ce Allah da sa sun kira ku hamsa amma ba ku hamsa ba ba ka sani ba ka duhu amma duk aka abinda aka kira ka ba fasa ba mm. she kama nusa da rahama she kama nusa manzala ya kama annunka ai an gama kana tare da shi kenan to kuma yake kafin ta masallacin manzo Allah bai ce masa komai za a tallaka ko ba ce sahabi ya tambayi manzo Allah ah, ba ka ga yan ba ce kafin mu fita dama abinda manzo Allah zai faɗa ba wai jumla bane mai sauro. shi da manzo Allah ya bari har shi mai shauki ita baya duk koyarwar manzo Allah wannan koyar manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda shi ake so kullum Allah yake cewa ma asinaka illa rahmatal alamin ka shigo da kauna da soyayya akan bayan Allah sai wanda suke cikin gari duk mutum da akidan ku bayan dan kana ina tarika ka ku ka so shi ka jawo shi ka nuna masa rahama ka daina kafirta shi ka nuna masa mai taushi ba inda za yi abin da Allah ya tura ka shi adawa ne kake yi da shi ba adawa shakiya ba bai nemo mata ka ba abin da kake yi ifanci sakon da manzo Allah ya yi to amma wannan ana tsayawa ne lokacin da bai hana ka yin da'awan ba ma lokacin da ya hana ka da'awan annan ne ba za ka yadda ba sheke ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم wa alliman وألمنك surata kuma takidi ne manzan da baka ce da ni zaka gaya mu sura wanda ya fi kowane irin sura a cikin Qur'ani daga mm. shi ma tambaya ke da ladabi qal shi manzo تي yace bai ce ban تي ba لله رب العالمين rabbil اعظم shine الحمد sura رب العالمين alamin yake فاتحه شي shi زان لي تي sab'u masani shi yake kira sab'u masani sab'u masani malamai sun تفسير yake 30 amma mafi ingancin tafsiri sab'u masani shine wanda ake maimaita shi masani kenan masani shine ka karanta sura raka farko shi kai fatiha raka na biyu fatiha raka ta uku fatiha masani kenan sabo kuma fa bakara ali murana nasa'i waɗannan surorin manya-manyan nan guda bakwai to su duka abin da ya kunshi a cikin sura guda bakwai da hukumce-hukumce da tauhidi dukkan su faciya shine uwansu mm. suna uwansu duk hukuncin da yake can ina tare da wannan masani sura yana tare duk bakara yawan san ka ko abin da bakara ya tattara in ka duba cikin fashe ina ciki shine sabu masani wadannan surori guda bakwai abin da ya kunshi a ciki ina cikin masani wanda ake meme tashi a cikin sura a cikin fati a cikin sallah ina fata an gane wannan su ina da mana wanda yake son karin bayani koma ibn kasir ibn kasir ba wanda ya kai shi fassara menene saba masani wajen tafsir na fatiha ya yi kokar kuwa ya kawo maganganu masu kyau shi tafsir kasimi wanda ahmad ne ya tahkikinsa kuma za ku ji ilimi mai yawa ilimi mai yawa na fatan gane ya ce wal qur'an azim alladhi utituhu ya ce hiya saba masani kuma shi fata ana kira qur'an azim alladhi utituhu wanda aka bashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da ake nufi to mun gama abubuwan da fatiyan na farko to kaga a nan wurin hadisin da muka karanta hadisin musaddad ina fada faralan qur'an hmm. faralan sura fatiyan to shi ku rubuta wannan hadisin fadalan faciya kenan waɗannan kuma babu ya fi faciya ce shi ka ce kalmomin da suke ciki tafsir kenan daga cikin manya magabata nan kuma a cikin farko shi ka ce fadalan a cikin surat faciya wanda suka tabbata don an cika tara irin fararen da ya zo cikin faciya to irin waɗannan zaka biyu wanda suka tabbata kenan a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam طب باب غير المغضوب عليهم ولا الضالين دي فسر ما كمان يأتي حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين قلت آمين, قلت آمين faman wafaka kaulu kaulan mala'ika ta gufira lahu ma ta kaddama min zambi duk wanda aminsa ya dace amin mala'iku saboda mala'iku suna ju a cikin sallah in sun liman ya ce wala dali faman wafaka kaulu kaulan mala'ika gufira lahu ma ta kaddama min zambi na fata an gane an yafe masa zunubansa da ya riga ya wuce to nan ma ta kaddama mai zambi shi zurbin ka bayar sun shiga ciki ko ka bayar ba su ciki ba wata na malamai sun ce ka bayar ce wanda aka yi tuba to wajen su lalle ne ko ka bayar ne in ka samu da caka ya su matuka don ba tare da kai ba kamar wanda ya yi saboda na imanin wa ihtisaba gufra la wannan iman da haji babu shakka suka yafi dukka baɗin baki daya ko baka yi tuba ba sai wanda kayi nan gaba sukan sharja abin da kayi shi ko baka yi tuba wa nan ba za a yafi ma shi da wanda ke gaban ka sauraka aiki ba ko yaushe na ke mangana kananan zunubi ba musamman azumin ramadan musamman aikin hajji shi ba tojiya cewa mu ce gama ramadaninsa shi yayin yin wani zuri ta tare da shi inda ya shi kuma yadda yake so duk laifin da ya yi zina da wani an yafi masa shi dai nan gaba ya yi sha rubuta masa sabo to irin waɗannan wanda manzo Allah sallallahu alaihi kan kyare su yawanci shi lahira zaka gani cewa faman wafaka qawlu qawlan malaika gufra lahu ma taqaddama min zanbi za a yafi masa zunubin da ya wuce zunubai na kaba'i ne manya-manyan ko sada'i ne to shi an je can lahira an mana shiru mm. kuma mun shiru mun kokari na mun dace mm. to anan jiya an kai kuka su talibai a nan an ba su masallaci yan gargajiya ma suna so hali suna mm. to sha mai na tarbiyya da sa. na yi wala bayi nan ka san yan gargajiya iyaye da kakanni suna ce amin ce ai haka wala to sun yadda cewa a ce amin to amma shi ya tarbiyanta da almajirinsa bayan an yi wala balina shi shi kansa ya ce amin shi gama su shi almajirin suna ba shi amin aiki sake na shi wai sun ne kiraya ya kori yan gargajiya ya kori mabiyan yanzu ana sa kwace masallacin shi wai shi albani ne zai kokoi da albani a yi takalmi da yi sallar da takalmi an ji wala zaya ya abi baya ko ya gama in gargajiya sun gaushe ce abi eh, irin waɗannan da an ba ni dama wallahi waɗannan gulara za ta yi masu wallahi ba ku ranar su wallahi ya zo ya rushe sunna can ana ta fama da shi ana ta an ce shi dan ka'ida ana ta masa shari daban-daban duk wajen da zaka ga ana kayar suna babu shi biyu wannan tattalin duk ga mutum na wannan biyu waɗannan kazanta abubuwan da yake yi na ce suna ne in ga yi wannan kireki ne sallar magruba an ce an kira sallar magruba a masallacinsa karfe shida da rabi aka yi sallah a waye gari da yau oh, karfe karfe shida da minti goma sha biyar a ran da aka yi ruwa suka yi sallah shi shi kan je kira shida da rabi Allah da zai tona shi su kafin wannan shi rana ta bayana duk wanda na wai da wai ina kuri na kuri mutanen alfasun nan kuma ka ce kare suna ba zai iya ba to abin da zai iya kenan don yi shura a ji cewa yana suna suna wallahi ba wani kuma to a gurin albani ne karatu wani na sai a albani ba na can ba wai ina mai na zariya ka san waya a nan zariya ka sati na nan shi ke ji ke ji da zai da waɗannan yara ya ka zo kukansa shi ya zo ya tafada mai in kwanakwanin shi yaran suka zo suka fada abubuwan da ya shi shi alfashi a shi shi ne manzo Allah zai ce kaba ga kaba tsaye umarni Allah da cewa canja kaba koma asalin asalin amma manzo Allah ya ce ina ji tsoron mutaninka mutaninki an mai da shi za a tumance shugabanci ne a bisa sun kana tare da yan gargajiya har sun yadda ka yi ami sun yadda ka yi wata nan ce ana miki talatin ba gama raka daya ba yan gargajiya da ya dini wanda ina sai na ke yi suka suka kai su tafi su fanci abu sun yadda ka ne liman ka zo ka dauko bakara da almajirin ka a baya kwarai kuwa ai su nuna maku shi ma ne sa kafin su za su zo in na muku don ku san irin waɗannan fasaru nan kuma duk irin waɗannan suke rushe sunna lafiya rushe sunna rushe sunna ta ga wajen da kuma ke gogoro ma shi addini ba za a ganshi ba dan gargajiya ba zaka bari sunna dan shi ba amma shi mutum da bai yadda yi wala dalina ami ami ami mai na ji babban malamin sai yace duk wanda yayi wala zuwa na aka ce amin malaiku sun tsine wannan masu ya ban ta gani ina rike eh, durat na ce you kawala shi ke fasarawa shi sun yaga sun bi ka kai rukui mai kyau kai sujjada mai kyau ka zo ka kira magrib halin da muke cikin magrib yanzu karfe 6 da fata wai a salatan lawa kenan ka ga irin bai bayan mahaukatan ana sallah yana jin kukan yara shiri sallah kukan yara shi kafafa ai duk mutum da bai sanci addini ba zai wahala ka koyi waɗannan ka je ina alaikum salam wani yake shafi yanzu kamar inda muke fara mana inda mu ga sallah ne iyayen mu gaskiya ba haka yanzu kana ganin mu ware masallacin mu da man ci a dama ai ba za a bi ba iyayen su arna ne kuma ba shi ke fa duk wanda kake wannan magaran ya ga yarinya wajen idan yan tsari ka fara to za a canja akida a kan kallon na son je mu aure ta dan a kawo shi a sunna da kai kire ke yi Ya ga yarinya can gidan ko gidan shoci jan nishanji za a ja ma? Eh. abin da ba za ka bara gida ma amma kullum kana son mutane sanci mu kake yi cikin gari wanda ake tura suke zagin ba san ce mu ba sati shekara nawa ne in ba kwamitin shari'a an lauban ya samu ka hadu ni da ma ya mun shiga ciki a je a yi wa suna ji abin da muke yi a gidan ka bar mun yi ba san me yake ba kullum muna masallacin wai ke saurare to amma yanzu mutum ba shi da hikima ka duba tari manzo Allah masallaci ikan bar wani abubuwa don dan zance ka amma za a bar ajini don wani ba sallar da yi yanda shari'a ce amma don da ka zo ka koyi wannan ka ringa kira lokaci ba dai ba wai ajini ake yi to waɗannan kwai na zan sa shi zan sa shi a cikin fada'il qur'an ma'ana umul ta. shi ne yana daga cikin fararen qur'ani wanda ya kamata mu gane shi na fata an gane wannan to a cikin wannan surat fatiha da kun gani <laughs> ina ne a sharhan buhari dai ba abu dauda ba abu dauda zai kara nasa da tirmidhi da ibnu majah da nasai a wajen buhari dai to fatiha da abin ya zo ne magana kun ji tafsirin wajen magana to fatiha da abin da ya zo wajen manzala wanda ya inganta wajen buhari shine abin da ya fara fada'ir guda guda biyu bi tafsir kalmomi na magabata na kwarai shi na da yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai nuna ya kare ban katuba duba Abu Dawud da Tirmidhi za ga wasu tafasirin da manzo Allah ya ban da wannan to zamu shiga bakara suratul bakara shi ana kira suratul bakara bakara sunan dabba ne ya za a yi a dauko sura ce suratul baka? shi manzala ne yake ko Allah ne yake ko sahabai a nan magana ke wanda a ji a ce wai suratul bakara suratul falaq waɗannan shin Allah ne yake cewa ko manzala yake cewa to akwai akwai surorin da tawkifiya ne Allah ne sa akwai wanda manzala ya sa da umarnin Allah akwai wanda kuma sahabai ijtihadi su ne saboda surori suna yin akwai taukifi a ciki na ba san gane dan Allah kashe wayan nan akwai taukifi a ciki su surorin daga Allah ne kamar surorin nan sura fatiha ummul kitab tul kitab duk waɗannan manzala da kansa ya ambace su ummul kitab tul kitab wanda haka sabai suka gada akwai wasu surorin kuma bayan manzala ya bar duniya ana hadawa sai sahabai su duba a cikin umarni ayoyi wanda ya dace sha da kuwa a sa sura waɗannan kuma kaɗan ne na fatan gane kama a ce ta talaq sha duba da ayan mafi yawa cikin ana magana akan talaq sha da kuma ga ce ta talaq wani kuma ce ta tahrim duk irin waɗannan akwai taukifiya akwai abubuwan kuma ba taukifiya ba daga Allah ne a fara to ta bakara shi na daga cikin taukifiya ne ko kuwa a'a baki manzo Allah kai ko kuwa bayan manzan Allah ya bar duniya sahabbai suka sa kun ga cewa da gaskiya to wanda ya kawo jawabi gobe zan ba shi misali kuma ku koma ba ko yi nisa ba ku koma ulumul qur'ani kuma ku koma sayan sake ba ku littafi koma dai abin da ake kira tafsir ibn kafir, da kasimi da tafsir kuma abin nan na alusi ku je ku karanta wanda ya zan bashi littafi don ma ku saba bakaran nan ina da cikin wanda Allah ne ya sa ko manzon sa ko ba sabis ka sa kuma ku dan motsa Allah yarda ha eh kware ko an wazan ai akwai wanda nasu zai da ba za ku san dacewa ku duka ba <laughs> wanda masu kasara wani ya tashi nan ma an gama kenan sai yake da wannan lokacin komai yawan sa bayan samu dace ba ina a kar kar aye kar da me eh, ka ne za ka na fatan gane hmm. mani na nufi suran da ake ambaci bakara ciki shi ne wannan na fatan gane to to bakarabi daga cikin madani bayan amma kuma ina daga cikin wanda suka soka a maka akwai wani hikima masu ulumul qur'ani manzala yana madina duk suran da aka ce sha ce daga madani amma akwai surorin da ba madina suka sauka ba amma ana hukunci don manzala yana madina ne amma suratu bakar bakar ya sauka maka. wa zai tuna mun karanta shi ya wuce mun karanta shi a hadisi Abdullahi bin Mas'ud kun manta ko eh, arafa ina eh wajen jabba ne ha wajen jiba wajen jiba aka sako da shi suratul mursalat manzala da sabai suna zauna amina ana cika ayam suna zaune an soko suratul mursalat da madaransa manzala yana karanta wasu shi maciji ya doso su sai aka fashe aka gudu macijin tana gudu kuma sahabe suna gudu suka bi shi aka yi macijin ya shiga rami shi manzala ce Allah yake ya kudu sharin da ko kuma Allah yake ya kudu sharin da ba nan kaga ba dama kai malami ka suka rike maciji ce kana da wani ayan ko hadisi wani abu ne kawai da baranka ne da janu da komai ka iya amma ba aya cikin bakara ba da wanda zai iya kama mashi janu da sabin su yi da umarni manzo Allah kaga Ibrahim masu kama maciji kaga sunaye wani abu ne ko ganye ko na abu aula yadda domin da akwai karama karamar manzo Allah shine aula gudu sabin suka yi suka bi shi maciji ya doso su kuma ana karanta musu suratul mursalat da irin wannan ba yadda da wani walitaka ba duk wani takar da ya saba da manzo Allah sai mun taka shi mu wuce ba zai yi ba ne wallahi ma sai manzo Allah ya fice inda ba ba samani annabi ne a mai fi kowa ku yi ko ka ku yadda wannan kuma wanda ya yarda shiga aljanna wanda ya shiga wuta wallahi a'a ma domin abin da zaka so manzo Allah ka huta tashin kiyama shi zai je wajen al'arshi mu duka da annabawa tsaye muke a ta annabi ibrahim shi je je sujada ko hudu zai je a cikin al'arshi eh ambace Allah ya ambace la shan lai bashi list da wani da wani da wani afirisu su za shiga da aljanna farko shafa'a kubra kenan da annabawan da suke suman sun laifi da kudi suna karkashin shafa'a manzo Allah a shiga aljanna waɗannan lokacin ba ba maraba raba shiga wuta da komai shafa'a kubra farko ya taso daga na ba kowaye ko zai shiga aljanna ko ya tabbatar shiga aljanna shafa'a ta kubra kenan manzalan shi zai yi shi shafa'a na biyu al'umman sa ambaci wani da wani da wani da wani ba su listu shi shiga ya gani akwai wasu ƴan wuta yanzu zai sake koma shi manzalan mai ta su hudu abinda suka samu wuta shi Allah ya tere shi wanda Qur'ani ya tabbatar su a cikin wuta su ne suka saurakar ka sake zuwa su ne masu khalidi na fi'a to wannan mutum baka so shi ba me za ka iya yi saboda haka son sa baka da ganga ba ne kawai yankali kuma ai lafiyan Allah ya ba mu amma ku yi abin da yake a ciki sai abin da mun gara kuma ba wanda abin da ya tambaye ni ana kasuwa ce an zaji malamin nan rama a da rama ba kai ba wani tambayi ne wallahi wani tambayi to me muna zama kawo wannan ba ta kini kake so ba ce ku yi a wani magana da kai magana akan zagi wanda ya mutu eh? mantaran da ya mutu ai za ka sai iman jafar ne ya mutu ba shi ba mala ba wanda suke da ma na zaga to don me kake a a a ba ma da sharri shi wanda yake zaga shi zaka yi maganin sa amma ba mari ba amma wanda ya mutu da zaga ne ba nan da martani abinda manzala hana manzala ce duk wanda ya mutu kana zage shi duk wanda ya mutu ne kana zage shi Allah zai saka masa abinda yake ciki ni ne kai yanzu duwanda suka mutu inda a janna ba dama ni da kai mu bari shi wuta kuma in wuta ne ni da kai ba zan bari shi aljanna ba la wa amwat hadis ne muslim fa innahum kad afadu ma kaddamu sun shiga duk abin da sun tafi da shi to me na zage wani don shi ya zage shi ka shi ka zage shi ai shi yinka ba ki ka bi shi ba ba nabi bane da ke ya samu ayoyi ya fassara su wanda kaga ya dace da qur'ani amma ba ki a ji shi ba shi kuma yana bin ra'ayin wancan ne duk malamin addini ne wanda dan ajanna ne dan ajanna wanda ya kuskura ne zai shi yanda yake takama na kai ma na da daidai suka yi ba wani wali ne ba na wani bane addini mu daya ne fa shi yana da nasa amma ba mu da nabi duk bai Allah wali ne sha akwai martaba wannan wali wanda yake ji tsoron Allah da wanda yake kallon mata martaba marhaba wali daga sabai kai wanda yake kiyamul ba malam ma ga wanda suka faɗa ka Allah ya wani ka kawo jiki da gyara su ba bayan da suke yi su ba da jiki ma ko a yi ba ga maka yawa goma suka kore tsoro ɗan kwaya ka tattara ɗan goma kore su ai waɗanda za a daina shi muke rama wallahi baka rama ba su ina gaya muku wallahi wallahi a lokacin siyasa ke ba na a baka ba da za yi yau su rushe nan gobe su rushe nan jibi su rushe nan kaje masallaci aka rushe ba da ba yi komai ba shi suka shiga da kara cewa masallaci mun nasu da suka raina hankali masu sun kwashe fankoki da gumu saboda masu gidan suna kallo sai irin wannan an samu wani taro ko wani moldi ko na abu she a zuga su a ci kai wannan gidan ma akwai yan izala ciki shi a fito shi in ma yanka shi saboda ana gain free da wannan zai yi ba da irin waɗanda ya faru maka Allah ce tun da da ya kun hijira don kar kashe ai hijira shi sa Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai tafi makka ya tafi madina da ya haɗu da su da dare ya ce ina son je madina amma ina nema abubuwa za ku sai da wannan jini sun ce eh za ku sayar mutunci na eh za ku sayar rayuwa ta da ya ne ce eh ta ce zan je ba za ku yi ba zan je amma ku yanzu har gidan jafar ka je ka yanka shi mu muke koya muku yanzu karatun da muke yi da shi kuke jin daɗi wadan kun je kasuwa ma baki ki ki dawo da ku to amma wallahi za a shiga gidan malam a yanka shi ce da waye ga tare da wani a radio ma zai wace dauka wace sai talibin ka dauka bayan kashe malamin babu kuma na zaune in shiya suna shiri yan tarika suna shiri amerika suna shiri kuna zaune bal mun kaji magana bakin dalibi su ka kai ke yi a ce wai shehu shehu ya ce wai muka ce ba jafa yanzu kuma an kone masallaci kafin ma gama masallacin sun ce wai su malamai sun zagaya sun karbi kuɗi ke shiga nukun ne yan tarika shi fara kuma sun ce kun an zage ku me yasa ku ba ku tsayawa ku ji tsoron Allah da nakal farko azaba kaburi shine giba da namima ko kuke sun kuna magana wallahi ina zaune nan ta je zai same ni a kan kallawa ya ku ya hankali da abubuwa wallahi wani su malaman ce suna cin kuɗin da ake kama ma jafa amma gidina ne mun kai shekara goma ina tare shi ya ce haka abu yake ce wai ga ma ke wani ahalin suna ne ya faɗa ya ahalin suna eh, ina wai kasuwa zan kawo mun shi tun da ya tashi wani kayan hankali ba ka san wannan a ce kun ce wannan kuma ba mala'iku ba ne ku yi maganin su ni dai na yanki da na bin man jafa yana da jafayi na masalawai amma duk salin na ga alama ba Allah na gaban sa ba zan ci lafin jini ko da yaji ce yayi su zage malamin ka ka zage shi shi akwai zagin da saka masa yafi ciwo mafi ka zage malamin ba baki mutum bane ka kalle shi akwai zagin da saka masa wallahi ba zai sake sai kalle shi akwai zagi mutum kuma da an hace shi kalle shi akwai zagi ne ba zai yi bacci ba ba shi da zagi wani malami ba sai sura dai kuma akan sauka da shi adadin ayan ba duka rana da ba kamar bakara akwai adadin da aka sauka da su mafi yawan su ba ba ba ba ba makka kawai aka sauka da su na fatan gane za mu zo mu yi magana kan su waɗannan babu kawai ta'ala wa allama adama al'asma kullaha wata kira'a na fatan gane to nan zaka ji bayani ruwayan da aka fassara wannan abu wa allama adama al'asma kullaha na fatan gane zaka ji ko me ake sa ce ike cewa na muslim bin ibrahim حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي خليفة ونسند دبني wannan shine sanadi zuwa wajen manzala mafu'an to kuma buhari aminin sa shine khalifa khalifa ibn khaya a wajen muzakara sai doke karatu ku ji Allah sanadi ya kare wajen Anas radiyallahu anhu annabi sallallahu wannan sanadi ya sa nan wa qala li khalifa a wajen muzakara ya dauki wannan karatu shi kenan in ina so in hada maka da sanadin da yake da muttasil kalma kala li khalifa a wajen muzakara ka dauki karatu ba ka ce wannan dan wanka kun hadu kuna muzakara shi ka ji karatu a gunsa ba za ka ce dasa ni ba sabina muzakara ka dauka shi ce wa kala li wani ya ce da ni kana a wajen muzakara ya dauki wannan hadisin shi yana sai da tuwon hadisin ita kidan hadisin da ya zo marfu'a saboda aka, lokacin da ya ce an ana sarrafa Allah wa an annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai wa kare ni khalifa buhari ke cewa kare ni khalifa khalifa shine fa'i saboda dan wanka ne wajen kafin ya dauka shi shi khalifa kuma ce haddathana yazid bin zura zubai'an haddathana sa'id an qatada an ana to kafin hadisin da ke qatada aka san sanadin to na khalifa kafin qatada akwai yazid bin zura'i wannan can kuma hisham ne to yana sai duk ko maka mangar da yaji wajen khalifa ya dace wanda yake da sunan marfu'a to yau Allah na ba ku gane wannan mustalah hadisi ne yake cewa ana ana duk kaga hadisi Anas ne annabi sallallahu alaihi wasallam kan yake cewa yaktami al-mu'mini mu'minuna yawmal qiyamah ku jalla al-mu'minuna mu'minai na farko mummi na karshe wanda su an tsaya kiyama kowa da shi ce wai su mummune su tattaru a cikin musulmi annabi adam ne mummune annabi nuhu ne a hakan wannan ne yau mal kiyama fa kuru shi su ce shafa a na ila rabbina ina ma mu ji mummi mutu ta wajen ubangiji hmm. waɗannan gungun ne su zasu ko ta ina akwai alheri tare da ya yama su za su fara wannan tunanin kowa sai kowanne annabi yana sori don su Allah shi sha samu kungiya daga cikin mumirai shi su yi wannan tunanin kowa ya gaji da taron yau mu da kidaru mu amsina alfa in ka tattara an tsaye wannan an ketara nan an hallaka nan in ka tara waɗannan matsayin taron zai hadu shekarar dubu hamsin wanda ma kakanka na ɗaya ma ba an shi ya mutu amana tsaye ba ce da ke shiga janna ko kafi ba in shiga wata nan kuna cikin duhu wata nan a cikin duhu za a maimaita duhun nan masu alwala su tsallaka masu rashin alwala kirki canza shiga wuta wajen tsayewa a yi har a gama a nan ike cewa shirke lauta fa'ana ila rabbi ina mamnimo wani ɗauke ce mu zuwa ubangiji mm. tuna adam shi waɗannan musulmi kafin su ne ya kisa a ba wai su mutane ba mala'iku ba ne mumine ne ko na al'umma Allah ya zabe suna nan aji shi su je wajen annabi adam su tunanin su shine farko annabi shine babba sha je gonsa sai yaqul anta abuna kai ne babban al'umma ki da khalaqaka Allah bi yadihi mm. Allah ya cika da annunsa wanda ya dace an nusa wanda ya dace ba ma tawili ba ce an nusa yanzu ka ce halakan lawa biyar ji an ya hake ka daga kudran ka to kudran ya zaka fassara kuma a wajen da ake halakan lawa bi kudratin an da yajin kudran ya bari ya ce biyar ji shin fassara inda yake ya zo an nusa da ya dace da shi wa asiyada laka mala'ikatahu ya ummanni mala'ikun su maka sajada shi sa mala'ikatahu malaikata maf'ul bihi ne Allah shi ya sa malaiku su ma sujada wa allamaka asma'a kulli shay'in shi ya nuna maka sunayen komai shine mahalisha wa allama adama asma'a kulla. na ba ta kun gane kan wa allamaka asma'a kulli shay'in na ba ta gane to wannan shine shahi tafsirin kenan fashha lana inda rabbi ka je ka ma ke to ya ubangiji ka hatta yuri shi ni makani haza don huta irin halin da muke ciki sai ya kuwa ce ce lasu hunakum ba na ban kasa ba zan iya abin da kuke nema na ba zan iya ba wa yanzu zan mu shi bashe masa laifin da shi yana gani yayi bai sahayi ina jin kunya Allah yaje saboda Allah ya hana shi ce yace ya ji ya bi shi Allah ce kai kuma wanda ya kauka nan ba na hana ka ce ice ka bari ba ka ci ba eh to no ku je wajen nuhu fa innahu awwal rasul shine farkon manzanni kaga annabi adam annabi ne ba manzo bane ne ba mursal bane mm. shi ke cewa bambanci mursal da manzo ba kamar yadda ake zuwa ihya ba wannan kuskure wai ya annabi Allah bai sa shi da'awa ba shi kadai ne oh. ba ce kira kowa ba ko matansa hmm. wannan kuskure ne shi annabawa suna jaddada abin da manzanni suka kawo shi in hmm. musal ya wuce hmm. duk annabawa da suka zo shi su karfafa tauhidin da ajinin da mursal ya wuce akan bashi hmm. amma in karfafa bai zai wuce layin da wancan mursalin ya wuce ba na farka gane hmm. kaga mursal ma kaga annabi isa shi da ya do Allah ya hada masa taura da injila hmm. duk da haka shi ma mursal ne to su mafi yawan annabawa a tajjidi suka zo yi annabi ya wuce shi su zo su bi wannan layin annabi akan so kuma su bi tashi ma amma ba zai wuce wancan annabi da ya wuce ba daga ba a sake su tura wani manzanni na fata kun gane wannan to shine amma ba wani annabi da aka ci kare isa da sako wannan kuskuren fahimta zane. sai shi yake sai ya kun shi yake su nuha je jojo annabi nuhu da annabi adam shi lokacin jama'a ba su da yawa nubuwan da Allah ya bashi ƴaƴansa ne ce su yi kaza su bota ma na kaza su yi kaza lokacin da jama'a suka yawa shanga ya madda min shi ne abin nan manzo to aka duk annabawan da suka zo bayan sa shi ne su jaddada da annabi har aka zo aka samu duniyar da ake bota gunki shanga ya tura manzanni kuma mm. ce kuje fa inna awwal rasul ba'athahu Allah ila ahli ila ahli al-ardh shi farko da Allah ya tura shi a ban fa ya tuna hushe mu'minin su je wadannan ayyar fa ya kula lastu hunalika ba zan iya ba abin da kuke wa su su'ala shi ki tuna masu ki na taba tambo ubangiji su'alahu rabbahu na tambo ubangiji ma da lahu biye na taba cewa ki ce dana ashe dana kafiri ne amma na tursa ubangi wannan to ban sai mun ji Allah zai ce tambayar da na masa abin da ban da ilimi a kai nayi yi laifi fa ya sa ina jin kunya Allah ya so shi Allah ya shi akan wani sai ya ku eto eh Khalil Rahman je Khalil badadin Allah sai ya tuna fa ya ku la tuhunafu ai ma ba isa wurin ba eto eh Musa Abdullah ba Allah ne sallamahu Allah Allah layi manga ka sai da shi wa asahu to kalma Allah kenan to ana akida sun ce a magana Allah ya gama da shi a aje shi wurin wurin zaka yi magana sha duk a baya akida sha gira kenan Allah ya gama sa in ka ce Allah yana magana yanzu to ka mai shi dan adam duk kalmomin Allah an yi so in aji shi in lokacin yayi a duk ko a mika to waɗannan baki da rai Allah yana magana da yin dama da yin lokacin da yake so amma da kace Allah ya gama su abin da suke so su gudu in ka ce Allah ya yi magana yanzu to ya zama dan adam magana yana da farko yana da karshe ke to ba haka bane eh dai suka mishi shi kake ganin shi yanda ya bashi da farko bashi da karshe haka magana ne amma haka sifa magana yake a yi ta kare amma asalin magana na nan dindindin amma da kace wai yayi magana ya kawo yanzu shi ka wasu bashi da dan adam duk kafin tarihin da ake akin kwatanta Allah da dan adam ne ana da gine ka bar Allah yadda ka gan shi laysa ka misli shi ka bar shi duk abin da ka gan ya wasu bakan ka yi imani shi yayin da zaka ba wanda ya ba wanda ya san Allah kamar annabi ba wani ko an taba wasu kiman zalala Allah ba to zai faɗa ma lafzin da zai zama maka shuha ka shiga wuta manzo Allah zai barka haka ba sallah ma shi da annaba sun ba shawara cewa Allah ba zai ba zai al'umman ka ba su iya ba shi manzo ne fada kalman da al'umman sa sun fada zai shiga wuta shi shiru ya wuce ba zai taba yi ba saboda ba yadda zan shiga ban daki mai koya mana shi ya zo ya ce biye dihi shi mun zo wuce in mm, mm, mun ce biye dihin fa mun shiga wuta saraka mun ce mulki su biye jin bakin wakaji to kaga a ne ka bashi ne kuma Allah da sa sun sanar da kai sun ce saka ka misun shi manzala kuma koya mai ce Allah duk dan adam ba bai kama Allah ba to shi faɗa kalmar kai ni da kai mu zauna mu ci kai akwai hatsari a cikin wannan kalmar in ban canja zuwa ga wuta ka ta annabuwa manzo Allah don ba wanda yake shi kuma haka ya bashi kai maka bashi yinde kuma an kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la amaniya ya tafi duniya ya bar duniya bai fara wadannan abuwa ba kuma ya ya da ranan arafa yace Allahumma salli na kashe da na isa da sako manzo Allah zai ma kashe da Allah wannan kuma ce ko kalmomin da manzo Allah bai fassara shi ba kuma sahabbai da suka zo daga baya sun yi mujal arabiya ba wanda yace wannan kalmomin ai wannan kalman hadari ne mu canja shi fa anna lakum hada saboda haka biyadihi kalma ce almulku kalma ce mutarajifani ne ko wani kalma da matsayinsa mu yadda abinda Allah ya wasu bakansa, mu yadda mu yadda da shi wannan shine aka ce mu muna wasu ba Allah dan adam kai ka shiga da kanka ciki mun ba haka bane shi ke cewa yanzu ka ce halil nan ko ya san Khalil Badadi ne Badadi kuma daga yake a zuciya ne to yanzu shi kai wata fawan nan soyayya na dan adam ka soye so Allah ya ce da Ibrahim Khalil Khalil sa ne kuma ba hauce zaka fara Khalil Badadi yanzu shi ka ce shi lalle ne kai tawur Khalil ka ce ka fara amma sai Allah ya bambanta da dan adam in zaka kuma wannan kuma zaka iya ba shi فيأتونه فيقول لست هنالك أتو موسى عبدا عبد الله abin da ya sa Allah ya kawo abdul nan manzo ya kawo abdul nan ki kore duk yahudu da sauran mutane cewa nan Musa shi ba dan Allah bane ko wani halitta Allah kamar yadda suke da'awa wansu kamar kafin a annabi Isa kallama Allah kuma yana kore cewa Allah ne masa magana wa atahu taura shan ne masa taura sai tuna hushe su zo masa su mu'minin sai ya kun lasu hunalika ba zan iya ba wa yazku katin nafs yace na kisan kai wanda yana nuna mu tabbas annabi Musa ya kisan kai ba wai tawil ne suke yi ba kuskure ne dai yayi amma wani raba faɗa wannan ya kashe shi to anan ne sabani shin abin nan annabawa suna kabayi ko ba kabayi shi in ka ce kabayi suka yi kuskure daban kabayi daban da ya kashe shi amdan ne shi ka ce aikin ka bai amma kuskure tun addinin awalin wal akhirin rabbana la tu'akhidna in nasina khata kuskure ba ka bai bane shi ta wani shi wannan wannan wuri ya tare masa nan an ce annabawa ba sa aikin laifi babba to gashe kashe mutum shi kuma kashe wajen kuskure ne bai ta'amus ne na fata an gane sai shefe mai kuma ike cewa waye kurkat na nafs ce na taba kusa na kashe wani na nafs ba tare da kisa ba ne ya yi kisa na sai sahi na jin kunya Allah sai kul itu isa ku je wajen isa abdullahi bawan sa ne wa rasulun manzon sa wa kalmat kalma Allah ne wa ruhahu da ruhinsa wanda ruhi da yake rayin Allah bane ruhi ba nan shi ya tura shi da kalma kun fa ya kalma ruhu shi ne kalma an sa ruhi shi ne kusa abu abu san fara shi ne ruhin sa fa ya kun ce ce lasu hunaliku ba zan iya ba akwai mujrimai akwai wani ba masar ana kira sa Hussein da ya zo ya yi karasa France ba kwa son karatu da a baku littafin karanta eh, karatu a France ya zo ya samu wani Amina Sa'ad ita da ta mutu kwanan nan ita ta zo ta yi magana mata su daina hijabi da mai yini har kensa ya kama bakin ta sauran kwanan hukta wuce tana kuka ita kuka da take mata ba su ajiye hijabi ba take cewa hijabi nan alkafani ne kuma ina kawo ɗori ana shara cici kuma ana mamaki ma kasar misira suna danganta su da kasashen labawa gabara su koma kasan turai wanda an ci gaba kuma duk zagin da yake shan laifin ko kensa ya kawo bakinsa ina mutu ina kuka amma ba ta daina ba tana kan kuri tana dama ba ta ci nasara da wannan yancin matan ba to shahid ta hussein ina daga cikin makawo ne da ya karta france ya da adam na france da daga baya abin da yake cewa kisa nabi ibrahim cewa kunin annabi ibrahim ta suniyar rumawa ne ba wani mutum da ake kira nabi ibrahim sai eh, ba wani ce shi saka ce gani kasashen turai ba sa jini, wadanda shi ba ce ba wani annabi da ake kira nabi ibrahim wani annabi ibrahim shi ya fi haka da waɗannan ce ana nan babu babu babu shi saboda me ya karanta filosofa na mutane faransa mawakata wanda ka gani majinun nan mm. to abin suka rubuta shi shi ke dogara kaddara tarihi ya kuskure qur'anin da ya zo ya ce akwai annabi bayan sa to ba karamshiyar aka kulla misra ba ina da kyau ku karanta rayuwar mata da muridai a misra gudunmuwan da suka ba na yancin mata da ilhari a kan ƙur'ani za ku yi kuka Da abin da muke ciki yanzu mm. an yi misira fiye da shekara da yi yanzu ne ke zuwa mana yancin mata da waye waye waye ya wuce oh, yaushe kuma ai sa hijabi a yan fiye da shekara ɗari ake ta yaki akan mm. da a wuri mace ɗaya iya ya adadin yara kuma a kwaso mistra a cikin an ɗauko malamin daga azhar ba su je su koyi yaren france kowa ya zo da zurzuru ya ciro a bayan ya ciro irin kulan na azhar ina kusa ta sai mu yanzu ya za a yi mace a nan yar kano ta buga jarida ta tana a jini hijab za iya kwanta domin sarar wani abu ne mai soki da faɗa gari da kazaka ita da yanci shi duk mutum da ya fito kasashen waje ya zo nan zai dauke mun san abin da muke ba dan musulmi da zai fito nan kowa ya ce ya ba to mu doki wannan fursa mu shiga da ƴan ƴan mu ilhan nan bai kai haka ba Ike cewa sai yaqul lastu hunatu bazan iya ba bazan iya ba tu muhammada sallallahu alaihi wasallam abda bawan sa ne gaffara lahu lahu ma takaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara kaji takin da ya masa hmm. takin da ya ma manzala gaban yake kowa da aka yi musa me yayi tunanin sa to amma na annabi ba ambace wani laifi ko da kuskure ba kuma da akwai na kuskure ma shi ke da ta ki cewa ya fi masa to ya je mai za ta bai shi to mu ka kare dan Allah wa irin wali ne zai yi wannan gangancin ran tashin kiyama dan Allah ku yi gaskiya wani irin mutum ne zai yi wannan gangancin tashin kiyama a nan an kai sukan da annabi sai ba manzo Allah duk annabawan da aka wuce kowa ne ya birka kai kenan na je Allah ne ba tun da annabi adam Allah yake yafi masa amma ina jin kunya Allah ya doso shi shi qur'ani kawai Allah ya sauka yake kai an yafi ma kuma manzo Allah yayi wani abu ma iya ijtihadin sa Allah ya ce afallahu anka lima azinka la shan ya da makafi a gaya masa laifi ma to shi da annabi sai kawo manganan da kowa zai kawo uzuri amma ban da manzo Allah manzo Allah zai ci a nan wurin ce tana da laifi mm. in ya ce na da laifi musulmi za ce an yafe ma an gaya mana kai baka da wani laifin ma saboda mumine da annabi nuhu da mumine annabi isa da mumine waɗannan annabi isa ya gaya maka ku je gunsa shi ban da laifi ko fansa abu da yake ku je wannan shi na annabin da ake wasa da shi shi na annabin da kun fi kare ajininsa na fatan gane shi yake kowane wani ganganci mana lokacin da musulmi suke kewaye ana laha mu je zan je in je a'a ba manta ba ce ne yafi an je tashin ciyama zai hau ba kuka ce ba kuna rawa ka san rawa kan mun ka katan banda ya tsaya wai zai tashi wannan rawa da cewa ko kin she hau minbar ce yi haka ba zai mangana ba duk wanda ya haka zai ji a magana ba zai yi ba to in dai ya isa je can lokacin da ake zagaya wanda zagaya wa, ya ce ana laha ana laha tashin kiyama ya wuce yanda ake tsammani shi sa annabi sa takin da ya bayar nan yake cewa hmm, Allah akbar hmm, Allah akbar yake cewa gafar lahu lahu Allah ya fi masa ma takaddama min zambi zunuban da yayi yi wa ma ta'akhara da wanda man nan gaba za a yi zunuban da yi kuma da zunuban man nan gaba an yi irin waɗannan da Allah ya aka kira laifi a wajen manzo Allah irin rahman sani yadda munafike suka zo suka zo suka samunsa suka ce wallahi mu ban samu tafiyan ba fagen yaki wallahi kaza kaza wallahi kaza kaza shi man zalim hukunci akan zahiri daga baya Allah ya ce da ai abin da suke kariya suke ba amma ce ga wani laifi babba man zalim ya shi a'a Allah ya kiyaye Allah ya kare shi da wadannan abubuwa Allah ya fi mana na fata an gane ne lokacin da Allah yakan kare shi da farmakin da za ka yi masa Allah yakan shu domin a ɗauki darasi lokacin da za an doko wasika aka turo mutanen makka cewa manzala zai zai yaki makka shi Allah ya tura jibril ya ce in gaya manzala ya doko wannan takardar hmm. to Allah ya ya sanar da manzo Allah iya nan wurin matan ba ta san abin da suke cikin wasikan ba dan haka aka dakata da wannan abu da matan za ta isa da sako amma ta san miya cikin wasikan ba har Allah ya ba ko an gama wannan to amma akwai lokacin da aka zo za cuci manzo Allah bai sanar da shi ba munafikai suka zo suka ce da shi mun musulunta amma ba mu iya kasun ku ka tura mana manyan manya masu kura mun ji su koya mana ji shi manzo Allah ya ba su Allah yana sane bai ga maka ba aka je aka kashe sahaban mm. aka duk wasu aka sani su a makka mm. hakalin tsara za a yi wannan rayuwa mm. da lokacin da sun zo suna fada wannan allah zai iya tuwa bi ce kiriya suke karkai amma shi da haka allah ka yake sa waɗannan sahabai haka yake so su mutu shanan Allah haka yake ba koyaushe ake jin daɗin ba shi shuru manzan ne ji ciwa abun ike kunuti ina kunuti mashan ne zai je masa birki tare su ma ni ne shida wanda ka gani dama ba kai ba so irin waɗannan mutum da baya tare da qur'ani ko hadisi zai sha wahala a nan haka ne su da ba wani munafiki dan adam da zai yi wajen manzan Allah amma nan ya zo manzo Allah ya zabi qur'ani ma suke cikin tafi shi a zahiri yayi kuma da rahama amma Allah yana sane za a yanka su kuma za musu kaza ci da aka je ma mutane maka yanka ka ce su mai raka biyu sun gama raka biyu ka kashe za mu haka dini ce shi sa kake ganin yaro an haife shi baban sai yana son sa uwansa tana sa Allah ya kawo rashin lafiya kuma yaro baya iya magana mai na laifi yaro ko kuma lokaci da kwanci asibiti ka bi kafar sai kumbura shi ma wani laifi ne yaro ba zai iya bayani ba iyayen suna ce a duba nan wannan a duba nan har Allah ya karbo rai haka Allah ya sara wani katu kuma yana zuwa marhaba yana nan ko ciwon ba zai yi ba sai ga yana jinjiri ya mutu haka biya sara kowa kuma zai saka masa abin da ya gani to wannan shi ake kira Allah ya samu dace ike cewa ya ce fantalik hatta asta'zina ala rabbi she ce abdu wa ma ta'akhara fa yatuni she su zo min manzala tun da shike ba labarin she ce she zo min antalik she in ci gaba in je hatta asta'zina ala rabbi kafin je ruko shi na nemi izinin ubangiji ai ba haka ke yi ba hmm. Allah ka ban dama neman ceto shi ne mai izinin sai uzan sha masa izini ita tsarin nan tsarin Allah ne waɗannan mujrimai suke daukawa fa iza ra'aytu rabbi inda ubangiji ya gani wa ka'atu sajidan na fadi na sujada akwai kalmomin da Allah ya zai kin sama manzo Allah ya bin Allah fada Allah wanda ba taba yabon Allah irin wannan yabon ba fa yad'uni ma sha Allah fa ya da'uni shi kyale ni masha Allah yanda gin man na ta sujira Allah kamar bai gani ba wannan shi ake cewa al-mulku lillah kalma fa ya da'uni fata ya nuna ya kyale ni to ba ya ni ba ya ya kira ni ba fa ya da'uni shi kyale ni e, e kauda ya kyale ni sun ma ya daga baya duk wani magana yana kan sujira ba kuma tsakanin sujadan mai tashi ba wanda ya san adadin shekara ko kwanakin dan Allah zai kyale shi ne ita fama kyale shi kisa tashin kiyama ba wanda ba zai sha wahala ba ina cikin su sujada ka ga manzo Allah da kansa ya ce shi Allah kyale ni kuma Allah kyale wa Allah shiga nawa ne shi ya sani lokacin muna tsaye can uyana da mujirmai mu da yan kwaya mu da yan masu neman mata wanda sun ka in kan Allah da su bush duk ana zaune kaga malam ba zan ji Allah ji aljihun shehu a a je can ibaya ai ai mala shan je can da gaske ne a gani to kuma ya ko shale ce da shi irfa ra'sak lokaci yayi daga kanka lokacin ma Allah bai ce shi wannan bai ce Allah ina sa kaza ba a'a bota ma Allah yake da kalmomi du'a'ul ibada bai ce Allah na son kaza ba lokacin Allah bai bashi wannan daman ba kawai yana ambaci Allah ne wanda suka daki to Allah yake naji wasu al roƙo abin da kake so yanzu yanzu kin ba roƙo ba yabon da yake yi to ta za ba ka yanzu wa kul ka faɗa yusma za su raranka washfa ka je ka yi shafa tushfa za ka karɓi shafa fa arfa ra'asi shin daga kaina Ahmadu shin gode maka bi tahmidi yu'allimuni wannan gojiya ma ban san shi ba shi Allah ne zai sanar da ni shi ban san shi ba ban san waɗannan gojiyan ba gojiyan nan duniya daban ne wani gojiya ne daban kuma a cikin samun faɗa duk shi'un da ya isa ya je wannan gangancin je wajen al'arshin can sun ma'ashfa shan shafa sai haddu li haddan shalai daga nan wani da wani da wani wanda kaza za a saya ka je nan da tashi hankali iya kaza a ji a ware wanda suke kusa da Allah da manzonsa a tafi da su sauran suna nan a wuta fa udkhiluhum janna shin shiga da su a janna summa au shin saki komawa na ga al'umma ta mafi yawa da umman sauran suna cikin wuta fa idza ra'aytu rabbi mithlahu inda ubangiji ga na saki wannan sujjana na dide lokacin fa kana ta fama da wuta ba za ke ce ka kana wuta sun ashfa shi ne mu ceto fa haddu li haddan shi waye ce da wani da wani list malaiku za su kawo da adadin kaza da adadin shekaru kaza ya ce a fito fa adkhalahum janna su biyu kenan tsakanin ni da daya ya san adadin shekara lana ko ka sa ko barasa ko giba kana can shikanin alle alle sa daga yamma zuwa safe da wutar yaya zaka shi a janna maka na can suma udu sali shin koma na uku bara da tabi ne kai ina tabi ke nuna mu jin mu a ya dawo ne sai na ta ya ka zo da wannan to ba san koyi na muke ba ne zan iya kanta ji sai muka yi to ina ne ka bari ta kashin babu wannan babu na babu tafsir din yana cikin wani littafi oh eh summa a'ud rabi shin ko masu hubu mm. ta dan Allah in kana daga cikin wanda za a cece su na hudu ina kake wannan jiki to wanda shi ake rubutu kaddara kana cikin shafa'in ma so hudu za tafi na first ba ka ciki na biyu ka ciki na uku ka ciki na hudu fa'akun aqul she hudun na gama shi manzala ce ma baki ya finar ila man habasa ƙura'an wanda suke cikin wutan yanzu ba wanda za a iya fito da shi ƙura'an ya riga ya sani ne ne wa wajaba alaihi khulud wanda Allah ya ce na fiya ba dama suna can duk wanda na fiya ba zai fita ba kuma suna can ya fito da masu zunuban kanana ya fito da masu zunuban wanda suke komai an yi masa haka shi wani su na fiya ki na karshe hudu to wannan shine tashi hankali za a fito da wanda ya yi ijiramu na ya kone ya yi kaza kaza duk a fito da su amma can karshe sun ji jiki to su ne karshe sauran kuma sha a ce kara abu abdullah buhari kenan ila man habasa qur'an shehu da qur'ani hana shi ma'ana yani kawai la ta'ala khalidina fiha to waɗannan su za su dawama an laifi ce mu an fito da mu a cikin su na ga za mu tsaya nan mm. gobe ku zo da wuri da Allah ɗan shura masu masu kiwon kifi na dan Allah ku sanar da yan uwan wanda ba su zo ba muna so gobe su zo yan shura kai kuma ku da mutane da a ah, ina eh Khalifa ibn Mukhaya a ah, jama'a insha Allah gobe ku zo da wuri zamu yi karatu kamar yanzu zamu tashi da muna da taron da zamu kai kai zo kai eh da kai da wannan da kai madugo ku tuna ku tsaya zan ba ku binciken da zan ku ku kuma zo ku tsaya akwai a cikin da zan ba ku fassara shi fulatancin kan maka yi ausa ka tambayi wani sai ku rubuta shi a rubuce ku kawo eh kafin a gama wannan a gobe shine karshe binciken da na ba ku kai kawo shi kuma wanda za sa computer za a sani da za yi sallallahu alaihi wa sallam